ba a bin taron yoyo ana bin taron masu dalili ne ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi ya kyale saura dama munazara haka ta gada gaskiya tana tare da ɗaya amma baya hana a tattauna dan a gano ina take a beta bisa dalili amfanin tattaunawa dan a kafa dalili amma gaskiya guda ɗaya ce wa zakaru asya'a Abdullahi dan abu zai ce suka yi ta ambatan abubuwa daban-daban kowa na cewa kila su ne kaza kila su ne kaza fa faraja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da miji tabbata gare ya fito gare su fa akhbaruhu sai suka labarta miji tattaunawar su suka ce mun yi sabani waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza fa sai annabi ce humul ladzina la yastarquna sune waɗanda ba sa neman ai musu tofi wala yaktawuna ba sa yin sakiya wala yatatayyaruna ba sa canfa tafiyar tsuntsaye wajen aikata wani abu aikatawa wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ne ga Allah shi kadai to su ne wannan wanda suke dukulun aljannata bi ghairi hisab sab'una alfan din nan su ne waɗannan me sifar su la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala nawa kenan ba sa neman wani ya musu tofi idan wani abu ya kama su na ba za a bukaci a yi tofi to ko dai su yi da kansu kawai ko su ƙi yi da kansu ba laifi ba ne ba haka in sun sa wani ba laifi ba ne ba amma yi da kai ai ibada ce suka yi in sun sa wani ya yi kamar sun roƙi wani abu ne to gwargwadon yadda ka zama mai roƙo gwargwadon yadda ka rigiya kanka matsayi a wajen Allah sai dai kai shiru la yastarquna ba sa neman wani ya musu tofi in abu ya kama na ayi tofi kawai sai a ce a ku bari ko dai su yi da kansu ko su yi in sun yi da kansu wannan baya kore su zama cikin waɗannan akwai ruwayan da ce la yasarquna wa la yarquna cikin muslim ibnu taymiya ce haza wahamun min rawi rawi ne ya ƙara wannan kalmar amma asalin abin da annabi ya faɗa la yasarquna bai ce la yarquna ba domin idan mun ce la yarquna ba sa yi ba za su yi wa kansu ba ba za su yi wa su ba amma idan aka ce la yasrquna ba sa neman a yi musu ta iya yi wa su su yi wa wani ta iya yi wa su yi wa kansu amma su neman wani su zo kai mun ba za su yi ba kun fahimci wannan da kyau wala yaktawuna ba sa yin sakiya ai an san sakiya wani abu ya kama yadda sai an yi sakiya kafin a sami sauki ko maluru ko wani abu to dangane da sakiya hadisai sun zo daban-daban waɗansu sun nuna annabi ya yi wa wani waɗansu sun nuna annabi ya hana waɗansu sun nuna annabi ya aikata waɗansu sun nuna annabi ya nuna baya son wato in ka tattara dai hadisan da suka zo dangane da sakiya kamar da ibn al-qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad in ban manta ba yace ababai guda hudu hadisan suke nunawa farko annabi ya aikata yayi na biyu ya hana na uku ya nuna baya so ina fatan kun fahimta na hudu ya yi izini da ayi yake kuma duk hadisan ba sa cin karo da juna ya aikata a aikace ya hana ya nuna baya so kuma ya tabbatar an yi aikatawarsa a aikace don yi nuna halatta haninsa kuma baya nuna haramci a nan gudun sai dai nuna mai bari shi ya fi kyau cewa ba na son abin yana nuna rashin yinsa ya fi yinsa barinsa kuma wani yana nuna jawaz din yinsa ya yi don ya nuna yadda ake haka dai hadisan ba sa cin karo da juna don haka idan mutum wani abu ya kama shi na hanyar a yi masa sakiya in ya yi sakiya bai yi laifi ba sai dai ya rage wa kansa falala inda zai bari ya ƙi har ciwon ya kame da kansa ya motse to wannan yana da falala in yai kuma ba zunubi yayi ba kun bayyana da kyau wala ya tafayyaruna at-tafayyur min at-tira ne asalin sa sun ciro shi daga at-tayru dan su larabawa sun kasance suna canfa tsuntsaye imma tashin su imma kukan su sukan canfa kukan waɗansu tsuntsaye idan mutum yana da nufin zai yi tafiya ko zai yi wata harka ta kasuwanci ko auratayya da daddare sai ya ji kukan mujiya to sai ya fasa ba alheri matsala ta faru wani kuma in yana son zai yi tafiya ko harkar kasuwanci ko zai kulla kwangila ko wani abu ko zai yi tafiya da sassafe sai zo samu tsuntsaye da sassafe kafin su taki suna cikin shekarsu sai karkada reshen bishiyar da suke kai sai su tashi to idan suka tashi tashin da aka yi sai aka sa'a suka yi dama to akwai sa'a kenan rashin sa'a yasa suka yi hagu to ba sa'a sai ya fasa abin to wannan duk yana cikin at-tatayyur a takaice da abin da ake nufi da at-tatayyur asalin kalmar daga at-tayru ne shine wato bayar da izina dangane da tashin tsuntsaye ko kukan tsuntsaye dangane da zartar da wani abu ko rikin zartar da shi to abin yana iya ci gaba har ya zanto ko da ba da tsuntsaye suka zama ba da tsuntsaye suka yi ba da tsuntsaye ba ma ana iya sa masa suna sayyid shine ka waye gari za ka yi wani abu sai ka ci karo da kuturu sai ka ce a ba sa'a tun da aka ci karo da kuturu ko wani ci karo da makaho sai ce a tun da sassafe ya ci karo da sarkin makafi ba sa'a ko mutum yana cikin harkar kasuwanci tana garawa sai ya auro wata mace a ranar da aka kawo ta gida wace gari sai aka kama motarsa da kayan harkarsa na kasuwanci daga kwatanako ko daga wani gari sai jingina matar sai dama tana da halala garki fulani sun ce tana da halala <laughs> mai halala garki ce dama ai tun da ya auren nan dama ya fara gamuwa da matsala rannan ya kwana kansa na ciwo ya tashi motarsa an kama ta kuma ya je yana tafiya ma ya buga wa wani sauransu duk yadda aka yi matan nan saboda haka sai ya sake ta hankali zai kwanta to wannan ma duk da ba da tsuntsaye aka yi ba amma zai shiga cikin ma'anan at saboda kafirai sun kasance suna tamfa annabawa da mutanensu idan wata musifa ta kama su sai su ce waye ya ja musu annabi da mabiyansa ku da kuke cikin ko ka jawo mana musifa su ko annaba sai ce a'a ta'irukum ma'akum a in zikirtum bal antum su ku kafirai suna cewa inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumunnakum wa la yamassannakum minna azabun su suka ce ta'irukum ma'akum kaga fadin su cewa tatayyarna bikum ya nuna at-tatayyur ana yin sa hatta bin na? ka tamfa wani mutum ko ka tamfa mace ko ka tamfa kuturu ko makahu ko dukkan wani abu jingina alkhairi ko rashin sa ga wani halitta cikin halittu tsuntsu ko wani sa ya zo mai at to su waɗannan bayan Allah la ya tasayyuruna ba sa mai ba sa tamfi ba sa tamfa gida ba sa tamfa mota ba sa tamfa komai sai dai akwai hadisi da ya zo na Aisha wanda ke nuna cewa in ma har akwai su umti a cikin wani abu to akwai su umti ne cikin ababai guda nawa uku na farko shine mai doki kamar abin hawa na biyu shine mai gida na uku shine mai mata wannan hadisin kuma yana cikin bukari in ban manta ba to yaya za ka yi da wannan hadisin bayan an kore shi umci kwata-kwata ba shi umci to abinda wannan hadisi ke nunawa ana ba da labari ne annabi na ba da labarin abinda larabawa suke shi umci da shi a lokacin jahiliyyarsu sukan jingina ma abubuwa da dama su canfa su amma galibi sun fi canfa mai waɗannan ababen guda uku kusan laraba sun yi tarayya akan canfa mace da canfa dabbar hawa da canfa gida in mutum yi sabon gida wani abu ya faru sosai ya maza sai da gidan nan sai ɗauka wannan gidan ne in mutum yi sabon aure wani abu ya faru sai canfa matar in mutum yi sabon doki ko sabon raƙuma wani abu ya faru ga dukiyarsa sai maza ya sayar da shi ya rabu da shi wani ma ko bai samu mai sayar ba zai bayar haka to galibin camfin su suna yi ne cikin guda uku abinda hadisin ke nuna kenan amma sauran tamfa-tamfa cikin tsuntsaye ko cikin wani nau'i na tsuntsaye wannan ka samu wata kabila ta yadda da wannan ba ta yadda da wannan ba amma galibin su sun yi tarayya cikin tamfa mai ababe guda uku annabi na bada labari ne ba wai na bada hukunci bane haƙuri mhm. hakuri tunda baya cikin wannan baya cikin nan gurin tukuna dan kar mu shiga wani abin da ba la yastarquna ba sa san ai musu tofi ko ruku yago wala yaktawuna ba sa yin mai takiya wala yatasayyaruna ba kuma sa yin tamfi ba sa tamfa kowane irin abu wa ala rabbihim yatawakkalun a bisa ga ubangijinsu ne kadai suke dogara dama idan waɗancan ababen guda uku suka taru ai su ne za su haifar da mai at-tawakkul ala Allah in dai har guda ukun can sun taru to za a samu cikakken tawakkali kenan fa qama ukasha bin muhsan sai ukasha ya tashi yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ya annabin Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin su fa qala eh, eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta minhum kai kana cikin su thumma qama rajulun akhar sai wani mutum kuma daban ya tashi fa qala yace ud'u Allah an yaj'alani minhum roƙa min Allah ya sa ni nima cikin su fa qala sai annabi ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka sai ka hakura to malamai suka yi ta kai kawo me yasa annabi bai sa wannan mutumin ba tunda adadin na da yawa yanzu an samu ɗaya a tusa wannan ma waɗansu suka ce annabi yayi haka ya rufe yayi haka dan ya toshe kofa kar kuma kowa ya ta tashi kowa ya ta tashi har wanda ya tantanta da wanda bai tantanta ba da wanda ya cika sharɗin da wanda bai cika ba duk kowa ya tashi inda akila cikin su yau ma a wannan yinin ma wani ya sa an masa rukuya kaga bai cika ba <laughs> ba ya cikin eh to kar kar mu ma duk kar misali kenan ko me <laughs> kaga sai annabi yace a a kwashe ya riga ka dan annabi rufe kofa waɗansu malamai suka ce haka waɗansu suka ce a shi wannan mutumin ne bai cika sharɗan ba kuma annabi baya so ya ce masa ai kai baka cika sharɗan ba kawai sai ya ce ukkasha ya riga ka saboda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar da'awa idan aka ce ai kai baka cika sharadan ba a cikin mutane sai kunya ta kama shi ko ya ga wanda bai cika sharada ba <laughs> to amma idan aka ce ukasha ya riga ka kaga a fakaice dai ba a yi masa ba saboda bai cika sharada ba ne amma da wani lafazi daban da zai bada ma'anar da ake bukata wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai kaga wannan hadisi ya tara ababen nan guda hudu la yasarquna wannan wajen neman rukuya in mutum ya sa a yi masa rukuya bai laifi ba amma rashin sa rashin yi shi yafi me yafi falala la yaktawuna in mutum ya yi sakiya ko ya sa a yi masa babu laifi amma in bai yi ba shi yafi falala wala ya tatayyaruna wannan dole sai an nisance shi ba ba a cewa in mutum ya yi tamfi babu laifi amma bari shi yafi a'a dole sai ya nisance shi ko da su laraba a jahiliyyar sama ko wanda ba su yarda tamfan ba suna inkarin sa nan ne na cewa wa ma zajiratu tayr tudni min al-fata najahan wala ar-raysihin yakhibu farubba umurin la tadiru ka dairatan falil qalbi min mukhshatihin wajibu yake cewa tashin tsuntsu ko zaburar da shi baya jawo maka alheri baya jinkirtan maka abadan ka hakura da wannan kawai wa ala rabbihim yatawakkalun to shine malamai suke cewa yanzu waɗannan hadisai mai suke nunawa kun ga a yi mutum rukuya yana cikin al'akazu bil asbab a mutum wato ainihin tsakiya yana cikin al'akazu bil asbab haka mutum ya sha magani yanzu ko na ko na bature ko na gargajiya dan magance wata cuta duk yana cikin mai al'akazu bil asbab to kin wannan hadisi na nuna kore al'akhdhu bil asbab abinda ake nufi da al'akhdhu bil asbab dai na farko shine ka riki dukkan wani abu wanda shari'a ta yi izini dan magance maka wata cuta ka yi amfani da duk wani abu da wanda yake shari'a ta yi izini dan neman maganin wata cuta to wannan shine ake kira al'akhdhu bil asbab al asbab jam'i na sabab sabab abinda zaka rika dan neman waraka daga wani abu to shi wannan abin shi ne sababu shifa'i amma laisa huwa allazi yashika ba shi ne zai warkar da kai ba amma shi sababi ne shari'a ta izini kawai ta ce kai ne amma ba dai ne zai warkar ba to shari'a ba ta hana al-akhdhu bil asbab ba sai dai su asbab din iri biyu ne akwai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha akwai waɗansu al-asbab waɗanda suke al-ja'iza ma al-karahati kun fahimta da kyau al asbab al ja'iza ma al karahati halal ne kai amfani da su dan magane cuta amma akwai karhanci cikin su su ne kamar me su ne kamar ka sa wani ya maka ruƙuya ya sai maka sofi a maimakon kai kai da kanka wannan makaruhi ne amma baka aikata haramun ba ma'ana dai barin sa shine aula fiye da yansa kun fahimta da kyau kamar ka yi tsakiya wannan barinsa shine aula amma in kai ba laifi kai ba to irin waɗannan su ne abin da hadisi ya kawo la sarkuna wala yaktawuna wato al asbab waɗanda suke ja'iza ma sune karaha su ne hadisi yake so musulmi ya kore su nesantar al asbabul ja'iza irin wanda in an yi akwai karhanci ko barin su shine yafi dacewa a shari'ance sama da yin su nesantar su yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da ta haƙiƙu tauhid kuma wanda wannan ta haƙiƙu tauhid shine muka ce man haƙaƙa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab kun gane alaƙar tsakanin hadisin da babin wannan shine alaƙar tsakanin hadisin da babin kenan sai ababai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha su ne dangin ababen da ake na neman magani ka ɗauki zuma ka sha dan maganin ciwon ciki ko ka shafa a wani wuri dan saboda wata matsala ta jikinka ko dan saboda ƙunar wuta a shafa zuma ko wani magani duk waɗannan ja'iza ne ba karhanci a cikinsu su ba daidai suke da ka sa a maka rukuya ba ba daidai suke da ka yi mai ba fakiya su waɗancan ja'iza ne bidon karaha waɗannan fa ja'iza ma karaha kun fahimta da kyau duk abin da ke jaiz bil karaha eh, to barin sa shine yafi sama da yinsa abin da ke jaiz bil karaha to kaga in kai ba wani karhanci wannan la ya kadahu fi kamalit tauhid amma su din ma waɗansu malamai suka ce mafi kyau inda zaka hakura kar ka nemi magani har ubangijin da ya tsora ma ya sauke maka to wannan shine kamalut tawakkul allazi yuhaqqiqu laka kamalat tauhid wa kamalu tauhid huwa allazi yuhaqqiqu laka dukhul al-jannati bighairi hisab amma wannan sai mutum yana da wannan matsayin in mutum ya san baya da wannan matsayin tun farko ya je nemi likita kanka na ciwo kasan ba za ka dore ba sai ka faɗa cikin ka na ka kasan ba za ka dore ba sai ka faɗa yana ka je ka tunda da bulma ka je ka ga likita ka rufa kanka a cikin amma in za ka iya jurewa ba ka faɗa kowa sai ubangijin da dora ma ne kawai ya sani wannan shi kenan kana da lada mai yawan gaske kamar mutum ya yi sadaka ne da dukiyarsa gaba daya a waɗansu sahabbai sun kawo dukiyarsa gaba daya annabi ya raba rabi sai rike rabi ka kai gida <laughs> rabi kuma kawo a tafi jihadi da su da Abubakar ya kawo gaba daya annabi ya shi kenan aka karbe gaba daya aka tafi saboda shi zai iya kuma ba zai kuka ba wancan kuma kila bai kai matsayin Abubakar ba kare bayar kuma ya zo ya zo masallaci ya sa ya masa gidauniya kai ba zai kaho ya halatta fihi masail al'ula ma'arifatu maratibin nasu fi tauhid mas'ala ta farko gane matsayin mutane a cikin tauhidi wani ya wani waɗannan mutanen dubu saba'in da za su yi ga aljanna ga gairi hisab sun suka fi kowa cikakken tauhidi amma yana nuna su kaɗai ne masu tauhidi a'a banda su akwai masu tauhidi sai dai ba su kai matsayin su ba mas'ala ta biyu ma ma'ana ta تحقيقه menene ma'anan hakikar tauhid ma'anan taqiqut tauhid shine nisantar shirka da nisantar bid'a da nisantar hatta al asbab al makruha wannan shine ne taqiqut tauhid a salisa mas'ala ta uku sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikin yadda Allah ya malala yabo ga annabi ibrahim cewa annabi ibrahim bai kasance tare da masu shirka ba mun bayyana ma'anan menene bai kasance tare da masu shirka ba ko shine shi baya yi kuma bai yadda ai ba kaga duk wanda zai ce a a kyale kowa ya addinin sa kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma kowa ya addinin sa mana a kyale dan coci ya nashi wannan ma ya nashi wannan ya nuna bai san addini ba bai kuma san tauhidi ba kawai shirman sai ma'ana shi ya yarda da musulunci kuma yana ganin dan coci ma kyale ke cocin sa kar a hana shi to wannan bai koshi da tauhidi ba yana kishilwar tauhidi kenan dan a hakikanin tauhidi shine sai ka kafircewa duk abin da yake wani Allah ne wanda ake bautawa sai ka bijire masa fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tata abu guda biyu ne ka kafircewa wancan kai imani da Allah kafircewa wancan in baka yi imani da Allah ba ya wadatar yi imani da Allah in baka kafirce waɗancan ba ya wadatar sai ka haɗa mai duka biyun faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al dan lokacin da kace la ilaha la kake badawa dangane da rushewar duk wani abin da ake bautawa ka bada shela ba fa yadda da dukkan wani dangin abin bauta ba a sama ko a ƙasa mala'ika ko wali ko wani mutum ko abin annabi ba ka yadda abota kowa ba sai me illa Allah sai Allah dalla din nan nafiya ce lil jins kana kore jinsi na dukkan abin bauta sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai to sai ka furta wannan da safe ka furta ta da yamma amma aka tambaye ka me ka game da tauhidi ka ce ni ba na son rigima addini a kyale kowa yana ci idan an ba da fili na masallaci to kuma kuma masu toce a basu nasu su gina idan an yi kaza to sun a kyale kaza wanda yake magudanci ma a kyale ai bai karatu ai constitution da abin da yake kenan wannan ya nuna bai sa abin da yake ba ana faɗa maka qul ya ayyuhal kafirun kana cewa constitution ya kaga kun gane da kyau Allah ya yabi annabi Ibrahim dangane da lam yakun minal mushrikina har kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul mumtahina ko al mumtahana duk wanda ka faɗa yayi yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda haka annabi Ibrahim ce na. suka faɗa wa mutanen su dangin su kannan su mahaifa kannan uwa suka ce inna bura'a'u minkum yau mun barranta ba mu ba ku wa min ma ta'buduna min dunillah mun yi tawaye ga dukkan abin da kuke bauta ba Allah ba duk wani tsari da kuke kai wanda ya ta karo da qala Allahu qala rasulullahi to mu mun yi tawaye ba ruwan mu kafarna bikum mun bijile muku wa bada bainana wa bainakum al adawa iyayya da gaba ta fara tsakanin mu da ku wal baghdha abadan har abada ba za mu daina ba hatta tu'minu billah nan ne gayar in ana so a samu walwala tsakaninmu da ku sai kun yi imani da Allah shi kadai to sai ka ce ka yi imani da Allah kuma ka yarda abota yau na wannan kuma kuma Allah ya ce darasi ne babba kad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'ahu to fadin sa cewa wallazina ma'ahu shine suka sa wadan suka ce a lokacin sa an samu da suka yi imani da shi amma ibn jarir yace ba wani a lokacin sa shi kadai ne tun lokacin da aka kawo shi za a jefa shi wuta shi kadai ne ko akwai wani tare shi kadai ne shi kadai ya wa'azin sa shi kadai ya abun da sa shine kuma yace wa atazilukum bai ce wa na atazilukum ba dan shi kadai ne da su da yawa ne ta abun nan to amma menene ma'anan wallazina ma'ahu sai yace ai min al-mursalina wallazina ba'ahu ala aqidatihi min al-mursalina ya nuna dukkan aƙidar annabawa haka suka faɗa a mutanensu inna bara'a umin kuma mata abu da min layi alkhamisatu mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kai mas'ala ta hudu sana'uhu ala sadatil awliya'i yadda Allah ya yi shugabannin waliyan Allah bi salamatihim min shirki saboda sun ne santi shugabannin waliyan Allah ya sune annabawa hmm. alkhamisatu mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kayyi wadansu suna cewa ruqiyya kuskure ne a larabci sai dai ar-ruqya ar-ruqya karka ce za a yi ruqiyya wannan kuskure ne kaunu tarkin ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid ana nuna barin yin ruqya da barin yin wato abin nan sakiya min tahqiqit tauhid yana daga cikin abin da ke nuna tace tauhidin mutum as-sadisatu na shida kaunul jami'i li tilkal khisali huwa nuna mana abin da yasa suka zanto la yasarquna wala yaktawuna wala yatatawaruna yatatayyaruna eh, me yasa su wannan huwa tawakkul shine tawakkali cikakken tawakkali ne ke sa ai haka kasancewar abin da ke haɗa siffofin san gaba ɗaya shine cikakken tawakkuli as-sabi'atu mas'ala ta bakwai umqu ilmi sahabati bi ma'rifatihim him lam yanalu illa bi amalin cikakken ilimin sahabbai wanda su da kansu suka gano cewa ba a samun matsayi a wajen Allah sai da me sai da aiki ta ina za mu fahimta ka lokacin da annabi ya ce mutum saba'in za su shiga aljanna bai gari hisab ba wanda ya ce ila cikinsu akwai ƴaƴan annabi ila cikinsu akwai dan gidan wani waliyi ila cikinsu akwai wani muridi shehi ila ba wanda ya ce haka sai da su ce me kila su ne wanda suka yi sahabbanta da annabi kila su ne wanda aka haifa cikin musulunci ba su taba shirka ba kila kaga ya nuna sun sa abin da suke sahabbai ba sa danganta wannan falalar sai ga mai mai sai ga mai aiki ba sa danganta ta ga mai dangantaka da wali ko shehi ko muridin wani ko wani wani an fahimta ko wannan ya nuna zurfin ilimin sahabbai kenan as-saminatu mas'ala ta takwas hirsuhum alal khairi kwadayin su bisa ga aikin alkhairi su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. mun fahimta ka a cikin wannan babi at-tasi'atu mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyyati wal kayfiyya falalan al-ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamiyya ta fuskar adadi wal kayfiyya da kuma ta fuskar abin da suke da shi na siffofi suna da falala ta kowace hanya adadin yana da yawa tun daga dubu saba'in za su yi aljanna da gairi hisab waɗansu ruwayoyin ma sun ƙara akan dubu saba'in al'ashiratu mas'ala ta goma fadilatu ashabi Musa falalan sahabban annabi Musa tunda annabi an kawo masa wani taro mai yawa na mabiya annabi Musa har ya tsammanin ma nashi ne sai aka ce a'a haza Musa wa qaumuhu wannan ya nuna lalle mabiya annabi Musa suna da yawa kuma suna da falalan da gashi an nuna yawan su ga annabi duk mun fahimci wannan a cikin wannan babi alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ardul umami alaihi yadda aka yi wa annabi nuni game da al'umma gaba daya alaihi salatu wassalam wannan ya nuna lallai annabi na da matsayi wajen Allah aka nuni aka yi masa nunin annabawan da suka wuce da wanda suke mutum ɗaya ne kawai tare da su da wanda suke mutum biyu suka imani da su da wanda yake mutum goma da wanda bai kai haka ba wannan ya nuna matsayin annabi wato duk an nuna masa tare da cewa baya zamani sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna falalarsa sallallahu alaihi wasallam الثانية عشر مسألة قوم شابيو أن كل أمة تهشر وحدها مع نبيها lalle kowace al'umma za a tashe ta ita kaɗai tare da annabinta a tashe al'umma da annabinta a tashe al'umma da annabinta kowanne za a zo da su gaban Allah tare da annabinsu wato duk taron da na kiyama al'ummar kowanne annabi za su kasance tare da da ukun imam din aiki ne annabin nasu shine kuma shahid fa kafa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ai shine shahid din da shine annabin da aka turo wa kowace al'umma wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun an gane ku الثالثة الثالثة عشر مسألة الثالثة عشرة مسألة تشاء أكو qillatu min qillatu man istajaba lil anbiya karancin waɗanda suke mabiya annabawa wato kullun duniya tun da ta fara har zuwa ƙarshen ta galibi galibin abin da yake faruwa a cikin duniya shine mabiya annabawa su ne kaɗan masu saba annabawa sun fi yawa daga shi a turo annabi a ce mutum biyu kawai suka yi mana da shi ko mutum tara ko mutum ɗaya wani ma ba kowa tare da shi to haka shi yasa da wannan nema kaisar na rom ya kafa hujja cewa annabi akan gaskiya yake lokacin da yake tambayar Abu Sufyan Abu Sufyan ya je kasar Sham yace kai ku kamo mun bakin fatakin Laraba na aka zo da su ya zo da shugaban sa fanta yana magana ce tambaye shi wani mutum ya bayyana cikin ko yana rai annabi ne me matsayin sa me yace ku yi me yace ku bari dan dangi ne shi ko bako ne ko menene haka ana ta tambayar Abu Sufyan da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bada bayani yace duk abin da aka tambaye ni na kasa yin ƙarya yace abin da ya sa nake yin ƙarya ina jin tsoron a tarihi na a gana taɓa yin ƙarya amma na rasa yadda zan yi in kushe annabi a gaban sarkin romawa na rasa har sai da yi mun wata tambaya guda ɗaya yace shin yana karya alkawali yace eh to na da bai taɓa karya ba amma yanzu muna cikin wani alkawalin da shi ba mu sani ba ko zai karya yace nan ne kawai na samu ta cewa cikin tambayoyin da ya masa yace mabiyansa shin talakawa ne suka fi yawa ko masu arziki yace talakawa ke to dama wannan sune mabiya annabawa sune mabiya annabawa da haka za su fara da kadan kuma su ta tafiya dan haka dai a takaice dai mabiya annabawa a kowane zamani za ka samu wanda suka saba musu sun fi yawa dan ya tambaye shi yace wanda suke tare da su suka fi yawa ko wanda suke saba musu yace wanda suke saba musu su suka fi yawa duk abin da ya tambaye shi ya faɗa masa sai da ya zo ce na tambaye kaza ka ce kaza to kaza din nan faɗa ma kaza ne na tambaye ka kaza ka ce kaza to kaza nan fa kaza ne yace ina tabbatar maka da cewa in dai abin da ka faɗa din nan shine siffar wannan mutum da mabiyansa to mulkin sa sai ya zo inda tafin kafa ta yake nan yace daga nan gurin sai fada ta rikice fada da malaman fada ba sa son sarki ya fahimci gaskiya fada ta rikice saboda haka Abu Sufyan yace mu dai daga nan sai aka fitar da mu aka mun riga mun gama aka fitar da mu waje yace lalle dan al'amarin dan abdullahi ya kamba ma sarkin ruma yana jin tsoron sa to daga sarkin ruma ya yadda annabi da gaske yake yi ya gane cewa abin nan ne amma bai yadda bai kana tada ba yasa ya tara mutanansa yasa aka kulle kofofi gaba daya a dakin taro yace to kun ji mutumin nan ga siffofinsa ga siffofinsa ga siffofinsa ina tabbatar muku da cewa ku zo mu bi shi dan mu dace da alherin duniya da lahira gaba daya sai suka tashi a guje za su fita san ba su yadda ba a canja musu addinin iyaye da kakanni sun je sai suka samu kofa a duk a rufe sai ce ku dawo ku dawo da ya ga za su baje masa sai masa tawaye shi ko yana son shugabanci ya ce dama na haka ne don in jarrabi imanin ku tun da yanzu ne ku kyale shi waye shi kaza kaza kaza to galibi wani mabiya sai su hana mutum bin gaskiya الرابعة عشر أن أن من ya يجبه أحد يأتي وحده mun fahimci cewa annabin da bai samu wanda ya ansa masa ba za a tashi a kiyama shi kadai ne za a taso shi zai zo sauran a taso su daban alkhamisata ashar na goma sha biyar samaratu hazal ilimi amfanin wannan ilimi na tauhidi wa adamu adamul iktirari bil kasra asalin ba a ruduwa da yawa wa adamu zuhdi fil sannan kuma ba a kyamatar adadi ya zama kaɗan kar ka tun da mu yan kaɗan ne a anguwa mu bi taron masu yawa kar ka sai kuma dan mun fi yawa wannan shi ke nuna muna kan daidai a'a ina hujja take ƙarara kamar wuta lokacin azhar wannan shi ake nema kamar rana lokacin azhar hujja ƙarara ita ce abin bi alhaqqu لا يعرف بكثرة الفائلين ولكن alhaku bi الحق بأدلة شرعية Ana gane gaskiya gaskiya ce saboda dalilanta ba dan taron mabiya ba ta iya wa taron mabiya su zama kaɗan amma dalili na nan ta iya wa su yawa dalili dai na nan yawan baya ƙara mata wani abu akan kasancewar ta gaskiya kaɗan ɗin baya rage mata wani abu akan matsayinta na gaskiya ƙarya ita ce take neman taro da yawa sai da taro sannan ta ci da buguzum daga ƙarshe kuma ta zo taron ya baje fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal السادسة عشر السادسة عشرة مسألة تشاشدة الرخصة في الرقية من العين والحمة wato yin rangwame dangane da rukuya ya halatta an yi rangwame a iya yin rukuya min al'aini idan an kamu da kambin baka wal humati ha kuma idan an kamu da wato ainihin abu mai dafi kamar cizon maciji ko kunama to na manta lokacin da muka karanta hadisin la ruqyata illa min ainin aw huma yana nuna ba a yin ruqya sai a me abu guda biyu shine me al'ain da kuma huma to kar wani ya zo ya kafa ma hujja da wannan hadisi yace to mutumin da ya kamu da aljan ko me hujjan ka ne masa ruqya gashi annabi yace me la ruqyata illa min ainin aw huma sai ka ce wannan hadisin ai kuma banda shi akwai hadisin da ya nuna an yi ruƙuya din akan abin da ba ainu bane kuma ba homa bane ba annabi ya koyar da ruƙuya a wurare daban-daban a sakamakon waɗansu cutuka daban da ba ainu ba ba homa ba har ma kuma ya ba da samfuri na ruƙuya duk wanda wurin wani wuri ke masa radadi a jikinsa ya ɗora hannunsa ya karanta ruƙuya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa a wajen ya karanta ruƙuya annabi sallallahu alaihi wasallam hina azhib al ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wannan ma rukuya ce to kenan wannan hadisi me yake nunawa abinda wannan hadisi ke nunawa rukuya ana yin ta a inda aka fi bukatuwar yin shine a wannan wuraren guda biyu idan mutum ya kamu da ayin ko kuma ya kamu da cizon wani abu mai dafi nan ne aka fi bukatuwar rukuya sama da sauran wurare amma ba yana kore dangin rukuya a ce gaba ɗaya ba a yanta ba a wannan wuraren bi dalili ne cewa gashi ya yi an yi rukuya a waɗansu wuraren da ba wannan ba ina fatan kun fahimta asabiya ta ashar matsala ta goma sha bakwai umko ilmi salafi zurfin ilimin magabata ne kaulihi saboda shi Sa'idu bin zubair yace kada sana man intaha ila ma sami'a lalle wanda ya aiki da karshen abin da ya ji ba da san rai ba to ya kyauta walakin kaza wa kaza sai dai ni ma kuma ina da hadisi da kaza da kaza da kaza to kaga hadisan su ba sa cin karo da juna hadisin wannan yana nuna halaccin rukuya hadisin wannan yana nuna barin ta shine yafi sama da me sama da yinta kaga ba cin karo da juna in an yi ba a yi laifi ba halacci kenan barin ta shine yafi hadisin Abdullahi dan Abbas kenan kun gane ko fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu al thani sai muka gane hadisin farko baya sabawa hadisi na biyu kowanne inda ya nufa daban as ta ashara mas'ala ta goma sha takwas bu'udu salafi an madahil insani bima laysa fihi yadda salaf suke nesantar da kansu daga yaban yabawa kansu abinda ba sa ba sa ba su da shi wato magabata sana'ar su ɗabi'ar su shine ba sa yaban kansu da siffar da suka san ba su da ita ne yanzu ku kokari mutum yake yabu kansa da siffar da ya san ba da ita a ina muka fahimci wannan lokacin da Sa'idu ibn jubair ya tambayi ɗalibinsa ya ce ayyukum ra'al kawkaba alladin qaddal barihata sai ce ana yake ce ama anni lam akun fi salatin walakin nilu duktu ita amma ba sallah nake ba ka gana so ya nesantar da kanshi kar a yabe shi da abin da aka san da abin da shi ya san cewa ba shi ne ke ba to dama mutum ya so a yabe shi da abin da yake baki ne laifin sa wannan yana daga cikin laifi la ta saban da lajina la ta saban da lajina ne yafrahu da ma'a tawu yuhibbuna an yumadu bima lam yafalu fala ta sabannahum bi mafadatin min al'azab at-tasi'ata ashara mas'ala ta goma sha tara qawluhu anta minhum yadda annabi ya cewa ukasha kai kana cikin su alamun min a alamin nubuwa wannan wata alama ce daga cikin alamomin da ke nuna annabtar annabi dan ta yaya ya gane bayan bai san gaibu ba ta wahayi tunda shi baya magana kan san zuciya sai wahayi al-20 mas'ala ta 20 fadilatu ukasha falalan wannan sahabi mai suna ukasha al-hadiyatu wal ishirun mas'ala ta 21 istimalul ma'arif ya halatta ya amfani da al-ma'arif abu jiro mutum abu ba tare da an fito da shi karara ba as-saniyatu wal ishiruna mas'ala ta 22 husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan halin annabi sura da aminci su tabbata gare shi duk mun fahimci waɗannan mas'aloli a cikin wannan babu to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wannan muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta wata hanya biyu fita ka karanta nasin Qur'ani abin da ya faɗa sai ka tsaya a nan abinda qur'ani ya nuna sun zo sun yi haka rami sun abin nan ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim saboda haka sun haka rami suka kunna wuta a ciki kuma suka dauke shi cewa su jefa shi ciki qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al-aktharin ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا lil alamin ma'ana ubangiji yayi kiran wuta ce ku ne bardan ki zanto mai sanyi wa salaman kuma ki zanto aminci ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim alaihi salam Allah ta waradu bihi kaidan fajalnahum al-aktharin su sun nufaci kaidi tare da shi da makirci mu ko sai muka sanya kaidin su din suka zanto su ne tababbu wa najjaynahu muka tsamar da annabi ibrahim ma'ana dai bai ji zafin wutar ba su lokacin da su kunna wuta tsabanin sun riga sun gama da shi sai ya zanto a cikin wutar shi kuma ba wani abin da ya ji na zafinta to su sun riga suna ganin sun tafi sun gama da shi Allah kuma ya riga ya kare shi daga jin zafin ya fita yayi tafiyarsa yayi hijira zuwa baitul maqdis wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha shine muka tsamar da shi shi da lut zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce wato baitul maqdis kenan fa habna lahu ishaq daga nan aka bashi da ishaq wa yaquba da kuma jeka jika shine na fila wanda yake kari akan da wa kullan ja'alna salihin amma cewa ya aka aka fitar da shi duk wannan nassin qur'ani bai nuna nan karara ba wuta dai an sa ta zama sanyi kuma ta zama sanyi so sun tafi shi kuma ya fita tsammanin sun gama da shi da karfi shi kuma ya fita ya fita kuma Allah ya masa umarni da hijira zuwa ga baitul maqdis wa galibin isra'iliya da ake hikaitowa wannan ba a gaggawar faɗa sai an tabbatar da abu in ya tabbata hanyar nasu in ba haka ba sai a yi shiru ya so a yi masa dogon bayani game da babbar shirka da karamar shirka a yi bayani filla-filla ai ka ji wani daga cikin filla-fillan daga yau in ka ci gaba da zuwa har karshen littafin to filla-filla duk za ka ji shi insha Allah ba zai yi wala na ɗaya wannan karatun watanni ne kake so a yi lokaci guda mutum ya mutu ana aske masa wa aske masa kai ba wanda ya ce haka Allah bai ce ba annabin sa bai ce ba idan waye me hukuncin wanda ya yanka dabba saboda malamin duba ya sa shi ko kuma wani boka ya sa shi ya halatta a ci wannan dabbar na halatta ba sauran bayani zai zo nan gaba insha Allah wa wannan mutum da yake kyautata aiki a gaban iyalansa don su gani su yi koyi da shi wannan zai shigar ya a'a don koyarwa ɗin ibada ce kamar ka yi ibada cikin ibada ne lokaci guda ɗaya ka ka haɗa abin nan gashi ka bauta ma Allah da sallar ka kuma ka yi ta a gaban iyalanka don su ma su yi koyi da kai wannan lada ma kake da shi abin da ake nufi ka abu dan a yaba maka kawai ba dan koyarwa ba in dan koyarwa ne kai ƙasa ɗinka shine ka bayar da koyarwa ga wanda ya jahilci wani abu wannan babu laifi gare ka wannan yake cewa mutumin da ya karama shirka an nuna ba za a karba aikin sa ba to wani aikin ake nufi wanda ya karama shirka ko kuma kowanne a cikin karatun mun faɗa muka ce wannan aikin da ya wanzar da karamar shirka a ciki ya rushe kaga bai shafi sauran ba kenan shine amfanin cewa wannan aikin da ya wanzar da shirkar a ciki na ya rubuto da larabci amma larabcin bai fito sosai ba ya kamata idan larabci baya fita sosai ka rubuto da hausa don mu gane mu baka ansar abin da ka nema kar ya zanto rashin fitowar larabcin ya samu bada ansar ba abin da ka nema ba amma dai abin da na fahimta a larabcin da ya kukkulla a nan gurin yace na ce makaruhi ne a mutum ya nemi a yi masa rukuya amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta yi masa rukuya lokacin baya da lafiya shi ya nema ko ita ta yi ka kanta hadisin ka gani mana shi ne ne ma yake yi mun ko ita ta yi kuma dama ba mu kore aikatawar ta baki din tun a ciki muka ce hadisan da suka zo akan rukuya ko akan wancan kayu sun zo a sufa nawa hudu a cikin mun nuna akwai aikin sa shi kansa saboda haka annabi zai yi abu aikinsa idan ya ci karo da maganarsa wanne ake gabatarwa aikinsa ko maganarsa maganarsa saboda me dan aikin su ta iya wa ne hususiya ne na shi amma maganar sa ko doka yake bayarwa da haka ba za ka kafa mu hujja da aikin sa ba in na kafa ma hujja da maganar sa wannan ala fardu cewa akwai mu'arada din kenan wanda ba wannan mu'arada wannan wani hadisi ya rubuto wanda shi ma yana cikin babukan gaba laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu yana cikin hadisan wannan babin idan an zo gaban wurin sa yi hakuri za a yi magana kan sa me hukuncin gina coci coci a garurukan al'ummar musulmi bai halatta ba Allah duk musulmin da yake da bayar da dama na bada kuloti ko ya bayar da yana aiki a kasefa ya halatta ba ya sa hannu ya da gina coci a Kano idan ya taimaka kuma ya yi ta'awun alal ismi wal udwan duk yadda zai jinkirtar da wannan yayi amma abin mamaki a yau za ka samu matsala ne kai in za ka yi aiki na musulunci amma dan coci zai yana neman abin nan a sai ko ina ne dandanan za a gama masa amma kai ka zo kana son ka yi masallaci ko ne sai an baka wahala wai za ka tayar da fitina sai an kai ka majalisar sarki an kai ka ina ne sai sun ba da rakod akan ka an mune ne ai ta da fulanin ɗin ginin ka akwai security na government house akwai SSS akwai ina ne wai duk ana taba cikin ka zaka gina me masallaci a ina a Kano amma a yau dan tace je zai gina nashi ba abin da ya dame shi waɗansu tambayoyin ba su fito sosai ba shi sa suke ba da wahalar karantawa saboda haka duk wanda ya ji bai ji tashi ba to ta bani wahalan karantawa abu na karshe da wanda yake faɗa yana ba da shawara ne cewa ya kamata a ƙayyade lokacin tashi saboda shi kamar shi yana nesa yana zuwa a kusa da bitti yake yana da gaskiya wannan kwarai da gaske wato galibi abinda ke sa wani lokaci karatu ya tsawo gaskiya akwai rashin kai da lokacin tashi din amma dai tsarin karatun galibi akan yi kokari ne a ga bai wuce awa ɗaya da rabi ba tsakanin karatu da tambayoyi ma'ana a samu 90 kaset in ka ga wannan an dai wannan to wani ne ya kawo wata tambayar da in aka ba da ansa yar kadan aka tashi wani ba zai fahimci abin ba to sai ya wayan da ayi dogon bayani amma akan yi iyakacin kokari a gaba a wuce 90 kaset ba to a nan gurin yanzu shawara ce tsakanin mu masu karatu idan kuna ganin a tsaya 60 kaset to kullum mun yin karatun 60 kaset idan ai 90 kaset to kuma ai 90 kaset to kuma wannan sai a rinka tunawa da tunawa mutum wajen lokaci wani lokaci in ka kolo karatu ba za ka ankara ba sai dai ka duba ga agogo yayi sama ba wai da niyya bane ba amfanin kaset din yana da amfani dalili za ka yi mamaki inda kaset ke zuwa wani lokacin akwai wata rana ina zaune a nan gurin cikin makaranta sai ga wadansu mutane daga Ivory Coast suka zo suka ce akwai wani kasar da aka taɓa yi a nan masallacin an ce kaza an ce kaza an ce kaza kuma ni ne na ce kuma suna neman ƙarin bayani hausawa ne mazauna can kuma na tabbatar kasar ɗin ne suna faɗin abin da na san ga lokacin da na yi na ƙara musu bayani a ɗan sai uwa da suka zo daga Ghana kuma suka ce suna da kasar da ake a nan gurin suna da wanda aka yi a usbu'u sahaba ɗin nan da aka yi wanda aka yi kan shi'a halatta gaddafin nan sun je har Ghana yanzu da sauransu to shi yasa shi kansa kasa din ake ba shi muhimmanci duk da cewa su masu kasa din wani lokacin suna da dan ku yi hakuri suna dan abubuwa irin nasu wajen sa su har da rikodar sai a dade a danna can gurin nan yayi kara nan a buɗe FM wani lokacin ka ji kida kafin a shirya abubuwan da sauransu wani lokacin duk da haka su dauka kuma idan ka je ka sai rikodin din ka ji kasa din shafi ya wani shafin yayi wani bai yi ba wani da iska wani ba iska to galibi abin da yake faruwa wani lokacin ko rashin tsara kayan aikin ko kuma karancin kayan aiki wanda ita sana'ar kasar ɗin in za a tsaya a tsara ta za ka ga cewa sana'a ce mai abin nan za ka samu manufa guda biyu ka samu kuɗi kuma ka yada da'awa yada da'awa ne kasar din ka saba wa mutane su rika sanin kasar na wanda yake zai ba da gudun mai yawan